sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Binta Sulemaniyar ce tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau talata bakwai ga watan Yuni. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su, Hanifa ba mukanin labarai. Dakarun Ukraine da na Rasha sun gwabza kazamin fada a kan titi a gabashin birnin Severodonetsk a jiya Litinin. yayin da shugaban kasar ukraine ya ce sojojin rasha na da niyyar kwace muhimmin birnin saborizia na kudu maso gabashin kasar koriya ta kudu da amurka sun gudanar da wani atisayen sama da ya hada da jiragen yaki 20 a yau talata wani abu da ya nuna karfin sojan kawashen kasashen biyu shugaba joe biden ya tabbatar da cewa yana nazarin kai ziyara kasar saudiya isra'ila da kuma wasu kasashe a gabas ta tsakiya dukkanin labaran duniya kenan. To a cikin shirin na yanzu za ku ji cewa a Najeriya Majalisar Koli akan lamuran addinin Musulunci ta yi Allah wade da kisan gilla da aka yi wa wasu wasu masu ibada a jihar Ondo. Idan Najeriya ta rikice dukkanmu ne za mu rasa. Saboda haka addu'a ya kamata kamar yadda muka ji wasu kungiyoyi kamar Majalisar Koli ta Musulunci karkashin mai martaba shi sarkin musulmi sun riga sun yi allah dai akan abin da ya faru to wannan daidai ne za kuma ku ji cewa kungiyoyin agaji sun ceto wasu 'yan najeriya uku da masu safarar bakin haure suka yi watsi da su a tsakiyar hamadar sahara a lokacin da suke kokarin tsallakawa zuwa kasashen libya da algeria muna tafi da wasu rahotanni da kuma shirin noma tushen arziki amma yanzu bar mu fara da shan labaran duniya zagaye na farko. assalamu alaikum ga cikakkun labarin dakarun ukraine da na rasha sun gwabza kazamin fada a kan titi a gabashin birnin severodonetsk a jiya litinin yayin da shugaban kasar ukraine ya ce sojojin rasha ma na da niyyar kwace muhimmin birnin zaporizhia na kudu maso gabashin kasar halin da ake ciki a severodonetsk yana canzawa daga sa'a zuwa sa'a a cewar shugabar hukumar birnin Alexander Stryok wanda ya yi magana ta kafar talabijin. Shugaba Volodymyr Zelensky ya ce sojojin Ukraine suna da kowace dama don samun iko a birnin. Wannan ma'auni nasa na zuwa ne bayan gwamnan yankin Luhansk, Sari Haida ya ba da shawarar cewa Ukraine ta rasa yankin. Koriya ta Gudu da Amurka sun gudanar da wani atisayen sama da ya hada da jiragen yaƙi 20 a yau talata. wani abu da ya nuna karfin sojin ƙawancen ƙasashen biyu a daidai lokacin da ake fargabar koriya ta arewa na shirin yin gwajin wani makamin nukiliya wannan atisayi da aka gudanar a tekun da ke yammacin gabar tekun koriya ta kudu martani ne ga harba makamai masu linzami na ballistic da koriya ta arewa ta yi da ba a taɓa yin irinsu ba a ranar lahadi a cewar wata sanarwa da ma'aikatar tsaron ƙasar ta koriya ta kudu ta fitar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc nan ba da jimawa ba hanifa za ta sake dawowa da karashin labaran duniya amma kafin nan bari mu duba wasu daga cikin rahotannin da muke tafe da su A Najeriya, Majalisar Koli akan kan lamuran addinin Musulunci ƙarƙashin jagorancin mai Mai alfarma sarkin musulmi Muhammad Sa'ad na daga jerin waɗanda suka yi tur da Allah wadai da kisan gilla da aka yi wa masu ibada a jihar Ondo tare da yin kira ga jama'a da su kwantar da hankalinsu a zauna lafiya domin kaucewa ƙarin tashe-tashen hankula. Ga rahoton da wakilin da Amurka muhammad Nasir ya aiko mana. Tun daga ranar Lahadin wannan mako da al'amarin ya faru wanda ya sanadin salwantar rayuka masu tarin yawa. jama'a da kungiyoyi ke nuna alhini akan wannan aikin na rashin tausayi majalisar koli a lamuran addinin musulunci ta najeriya a karkashin jagorancin mai alfarma sarki musulmi muhammadu sa'adu abubakar a wani bayani da daraktan mulki zubairu haruna usman ugu ya fitar wanda wasu jaridu suka wallafa mai alfarma sarki musulmi ya bayyana wannan aika-aikar da cewa yin ta'addanci ne ga ruhin bil'adama kuma babban laifi ne shugaban majalisar kolin ya buƙaci gwamnati da ta baiwa jami'an tsaro wa'adi wanda za su gudanar da bincike tare da zakulowa da hukunta waɗanda suka yi wannan mummunan aikin wanda bai tsayu ga keta alfarmar bil'adama kaɗai ba har da keta alfarmar addini ya ce majalisar tana nuna alhininta ta ƙungiyar kiristoci ta najeriya da mai biya ɗariƙar catholic da kuma gwamnatin jihar ondo tare da yin ta'aziyya ga iyalan waɗanda lamarin ya shafa tare da addu'ar samun zaman lafiya da wanzuwar tsaro a cikin najeriya har ila yau muhimman jama'a na ci gaba da nuna alhininsu akan wannan lamarin abin da ya sama na tuntubi shugaban kungiyar mabiya addinin kirista ta najeriya reshen jihar sokoto rabaran faza nuhu iliya aiki na ta'addanci abin da za mu kira ne su yan uwanmu masu bi kirista mu ci gaba da addu'a yadda allah zai kawo mana wannan saukin wannan bala'i ɗaya kenan sannan na biyu kada su ɗauki doka a hannunsu saboda har yanzu muna da ban gaske cewa su masu mulki za su iya yin wani abu idan sun so abin da za mu yi shine bari mu yi addu'a su ɗauki nauyin da Allah ya ɗora masu a sannan su yan uwanmu waɗanda su ba kirista ba su ɗauso su ma su taya mu da addu'a kuma su san cewa idan najeriya ta rikice mu ne za mu rasa saboda haka addu'a ya kamata kamar yadda muka ji wasu ƙungiyoyi kamar ah, majalisar koli ta ah, musulunci ƙarƙashin mai martaba shi sarki musulmi sun riga sun yi allah dai akan abin da ya faru to wannan daidai ne saboda haka ya kamata kowa da kowa ya yi allah dai da wannan abu saboda ba san abin da zai faru ba mu mun zauna muna zaune da juna an daɗe ana zaman kwanciyar hankali zaman tarayya bai kamata ban bari wasu su kawo mana wannan ah, a ƙasa. Rabaran Faza Nuhu Iliya ya yi wannan kira ga shugabanni. ya kamata su tashi tsaye akan aikin da suke wanda Allah ya ba su na lura da al'umma da kiyaye su da kuma kiyaye kayansu. Mu ba mu saba ganin haka ba. Kuma duk dai iya ta'addanci ya kai har ɗakin ibada to gaskiya dole ne a yi da shi. Rahotanni sun nuna cewa tuni da mahukunta suka kaddamar da bincike akan wannan mummunan harin da aka kai a wannan majami'ar yayin da waɗanda suka samu raunuka ke ci gaba da samun kulawa. Wannan lamarin da ya faru ne lokacin da gwamnatin Najeriya ta jima tana cewa tana kokarin samar da tsaro da kuma kare rayukan 'yan ƙasa inda har shugaban ƙasar ya sha alwashin kawar da dukkanin ayyukan ta'addanci kamin karewar wa'adin mulkinsa. wanda yanzu yana kasa ga shekara ɗaya abinda wasu jama'a ke ganin cewa gwamnati ba da gaske take ba muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya gaishe ka Muhammad Nasir. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hanifa da karshen labaran duniya. Hukumar Alhazan Najeriya ta fitar da sanarwar fara jigilan Alhazan Najeriya ranar tara ga wannan wata da muke ciki a daidai lokacin da ta rattaba hannu a yarjejeniyar jigilar tare da wasu kamfanonin jiragen sama guda uku a ciki har da kamfanin kasar Saudi Arabia. Wakiliyar murya Amurka Madina Dauda na dauke da karin bayani a wannan rahoto da ta aiko mana. Shugaban hukumar alhazan Najeriya Alhaji Zikirullahi Kulle Hassan ya sanar cewa jirgin farko zai tashi a ranar Alhamis tara ga wannan wata daga Maiduguri jihar Borno. We did a lot of homework before we choose these three airlines out of a number of others. A nan kulle ne yake bayani cewa sai da suka tantance kamfanonin jiragen sosai kafin a amince da zabar waɗannan kamfanoni guda uku da aka shiga yarjejeniyar da su. Kunle ya ce waɗannan kamfanoni sun nuna ƙwarewa da bajinta a wannan lokaci na ƙarancin man da ake amfani da shi a jiragen sama. Saboda haka suna da yaƙinin za su iya aikin jigilar. Shi ma kwamishinan ayyuka na hukumar alhazan Abdullahi Magaji Harɗawa ya yi bayani ne akan kuɗin kujera da alhazan ƙasar za su biya domin yin hajjin na bana wanda ya kai naira miliyan biyu da dubu ɗari biyar saɓani yadda aka biya a shekarun baya. Alhazai da za su tashi daga sauran jihohin na arewa za su biya kuɗi kamar misalin miliyan biyu da dubu ɗari hudu da arba'in da tara da ɗari shida da bakwai da yan kobane kamar talatin da takwas ne ina jin. Sannan kuma a yola ɗin da kamar maiduguri suna su farashin zai kama akan miliyan biyu da dubu ɗari hudu da shida da ɗari ɗaya da da bakwai da kobo talatin da wani abu hakan nan. Kudancin Najeriya su kuma na ya kama a kan miliyan biyu da dubu ɗari hudu da casa'in da shida da ɗari takwas da sha biyar da kobo ishirin da tara ne makamancin haka to wannan shine abin da za a caza. ɗaya cikin wakilan kamfanonin jiragen da za su yi jigilar kuma wakilin kamfanin jirgin sama na saudi arabia wato flynas Alhaji Umar Kaila ya yi tsokaci akan nasarar da kamfanin ya samu yana cewa. Alhamdulillah wannan mataki muna wa Allah godiya da muka kawo wannan matsayar. Kafin a zo nan mun daɗe ana ta gwagwarmaya da mu aka zo screening aka sake screening har Allah ya ba mu nasara a cikin wannan abu saboda haka rana ce ta farin ciki a gare mu mun gode Allah da muka samu dama za mu yi participating a cikin wannan aiki. Wannan shi ne karin ku na farko? A wannan shi kamfani na Saudi Arabia tun 2014 yau shekara shida kenan duk shekara ana ba mu dama mu ɗauki Najeriya. Shugaban hukumar alhazan Zikirullahi Kunle Hassan ya buƙaci kamfanonin jiragen da su yi wa maniyyata kulawar da ta dace da su domin su samu sauƙin tsaye da farali a lokacin aikin hajjin. A gaida Madina Dauda. Shugaba Joe Biden ya tabbatar da cewa yana nazarin ziyara a ƙasar Saudiya, Isra'ila da kuma wasu ƙasashen gabas ta tsakiya. inda majiyoyi suka ce suna tunanin ziyarar za ta iya kasancewa a farkon wata mai zuwa. Manazarta sun ce batutuwan da suka shafi kawo ƙarshen yakin yaman da kuma rage farashin man fetur a duniya su ne za su kasance babban batu. Shugaba Joe Biden ya baiwa wasu masu lura da al'amura mamaki a ranar Juma'a yana mai cewa fadar White House na aiki kan wata ziyara da za ta kai yankin gabas ta tsakiya da watakila za ta hada da Isra'ila da kuma Saudiya. Masana sun shaida wa muryar Amurka cewa shugabannin Amurka sun kasance masu kulla alaka ta kudda kudda masarautar Saudiya mai arzikin man fetur, amma Biden ya sha suka akan take hakkin dan adam musamman abin da ake zargin yarima mai jiran gadon kasar ya aikata. gai da Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To ƙungiyoyin agaji sun ceto wasu 'yan Najeriya uku waɗanda masu safarar bakin haure suka yi watsi da su a tsakiyar hamadar Sahara a lokacin ƙoƙarinsu na ratsawa wasu ƙasashe irin su Libya da Algeria. adadin bakin haure da yadda ake cetowa a sahara a wannan shekara kadai ya kai 800 yayin da kusan 100 suka rasa rayukansu wakilin murya amurka da ke birnin hamida galison na dauke da karin bayani duk da matakan da hukumomi daban-daban suke ɗauka domin hana ratsa sahara don zuwa wasu ƙasashe irin su libya da algeria har zuwa wannan lokacin wasu na ci gaba da sai da rai domin wannan tafiya mai hatsari yan kwanakin nan ana samun karuwar bakin hauren da ake zubar da su a hamadar sahara na baya-bayan nan na wasu 'yan najeriya da aka yi watsi da su a cikin hamadar sabbin alkalin da wasu kungiyoyin agaji suka fitar sun ce bakin haure akalla kusan 800 ne aka zubar a hamadar yayin da 100 suka mutu shehu aziz Abdulaziz shugaban kungiyar da ke sa ido kan tafiye-tafiyen bakin haure. Kamar samu wasu mutanen da suka fito da makwabci kasar mu uh, cewa da Najeriya mutum uku wanda aka zuda su a cikin daji aka samu aka ceto su aka shigo da su garin Sigidin kiraye-kiraye da ke zo mun daga cikin hamada shekara 2022 akalla mun samu mutane bakwai da hamsin zuwa ɗari takwas mun samu kamar akalla a mutane ɗari wanda suka rasa rayukansu a wasu gawakinsu a yadda cikin daji jami'anmu sun yi musu sutura bakin gwargwado a wurare daban-daban musamman inda ake biyan ne hanyar. masu safarar bakin haure ne da ke watsi da su a cikin tsakiyar saharar inda baya ga tsananin zafin rana babu ruwan sha a ko'ina malam ibrahim 'yan najeriya da aka ceto a cikin hamadar sahara ta niger kano nake muna tafiya a cikin sahara aka samu matsala shi direban motar ta ya ce mu fitan mai daga cikin abin hawarsa muka mai magana kamar ya mu fita ya nuna mana cewa a kawai mu fita muna fita kuma ya kawai ya tafi yawan mu kuma cikin sahara ga zafi ga kishirwa na fudda ran zan wai samu kubuta sai Allah ya sa aka zo aka cece mu kudirin da muka yi mun yi niyyar da mu ce Libya ne mun zo muna cikin sahara daga nan insha Allah na samu abin da nake so a Libi daga nan kuma nake so in wuce Italy nake kuma sai aka zo aka samu wannan matsala shi ma turawure yan asalin kasar kasar mali ya shafe tsawon sati biyu yana tafiya a kafa lokacin da aka zubar da su daga kano nake muna tafiya a cikin sahara aka samu matsala shi direban motar tamu ya ce mu fitan mai daga cikin abin hawarsa muka mai magana kamar ya mu fita ya nuna mana cewa a kawai mu fita muna fita kuma ya kawai ya tafi yawan mu kuma a cikin sahara ga zafi ga ruwa na fidda ran zan wai samu kubuta sai Allah ya sa aka zo aka cece mu ko da muka yi mun yi niyyar da mu wuce libiya ne mun zo muna cikin sahara daga nan insha Allah na samu abin da nake so a Libya daga nan kuma nake so in wuce italy ne kuma sai aka zo aka samu wannan matsala yaudarar da direbobi ke yi wa bakin hauren ya taimaka wajen jefa su a cikin irin wannan halin a cewar shehu aziz abin da ke haddasa shi daban-daban tsoron biyar hanya da aka sani mai kakka mai zuwa daga agadas zuwa libya na biyu kuma masu yin sufurin nan da mafi yawan su eh, kamar sabbin shiga ne ba su san dajin na sahara ba kenan nan ma dusara ne suke ba tare da sun san abin da zai yi da a su ba ana samun rashin jituwa tsakanin waɗanda suke haɗa musu matafiya cewa da 'yan kamasho su amshi kuɗin masu tahiya kuma ba su ba direban kuɗin shi idan da kamata nan akwai yaudara ofishin da ke kula da bakin haure na majalisar ɗinkin duniya ya ce a shekarar da ta wuce bakin haure dubu biyu ne suka rasa rayukansu a cikin hamadar sahara hamid mahmud murya amerika daga agadas jamhuriyar niger a da hamidin galison da wannan rahoton to har yanzu muna jamhuriyar niger inda wasu masu aiki da allurar rigakafin cutar shan inna wato polio suka sha da kyar a wata unguwar mafi yawan mutane a jihar maradi saboda rashin samun gidan sauro da aka saba rabawa al'umma wakilin murya amurka mansur sani ya aiko mana da karin bayani wannan kaɗan ne daga cikin hayaniyar wasu matan da ke zaune a daɗin sarki ɗaya daga cikin unguwanni mafi yawan jama'a mata da ƙananan yara da suke nuna damuwarsu a wani taron nuna ɓacin ransu game da abin da suke cewa an maida su saniyar ware dangance da rashin samun gidan sauro da aka raba ga al'umma kyauta domin yaƙi da zazzabin cizon sauro albarkacin damunar bana da ta kama. Rashin samun gidajen sauran da aka raba kyauta ya bar baya da ƙura inda mutanen waɗannan wurare ke nuna cewa ba za a sake ɗigawa 'ya'yansu wani magani ko wata allura ba. Sunana salamata hamman abin da ya samu ka ga taro tara na muka ma fara shi tun da aka zo dashin polio muka kori mata kuma yanzu abin da ya samu ka taro saboda ba a ba mu gidan sange ba a sa mu wanda ya kamata ya wakilancin mu na kwarai sunana na fisa ta ma'azu sabro ma ana dasa cutar polio ko kenan sai suka ba mu sange shi sange makariya ce sai suka hana mu mu sange sai suka ta can wani waje suka raba mu nan ne kenan in wahala ta zo mu ta same mu in taro ya zo kan nan an mu Aisha Ahmadu bare can ma da aka raba a kawo gangaren mu aka ce sange ya kare na an kawo wa ga kwanai a shigo kwana sai aka ce wai sangaye sun ko ganin wannan wata karar ta aka doka ce doka su bisa sa kama mu doka kowa ya jira ga gwamnati mi jira kenan ya san da mu muna na cikin gangare mun mai shiwa mai qur'a kuma muna cikin yan ƙasa wani nan nake unguwar bagala mun hana a ba su magani Allah shi rushin lahiya ce in ka kai danka likita sai ka biya kuɗi a maka magani ni ce Jamila An go bagalan yan bara dan tudu duk rarraba da ake kwata kwata ba ta obam ba kowane da gidan sangen da hacin da ake raba da komai da kudin gan da aka yi na corona wallahi wallahi mu dauki alƙal duk wanda ya ƙara zuwa dashin polo wallahi sai mu samu tabarya su ma magidanta mazaje na wannan waje dake cikin waɗanda iyalansu ba su samu murar waɗannan gidajen sauro da aka raba kyauta ba sun hau kujerar naki tare da tsayuwar gwamin jaki rabu rabu'u amma ya sani na rabu umuza kimanin mun kai mu 200 wanda ba a ba ba ba za ku sabko idan an daidaita lamari an daidaita lamari mu shirye muke mun hi kowa murna matsawar ba dauki abin da ake taimakawa wa mutanen ba ana taimaka wa gaskiya mu ci da amira mu kamar sane wari ba mai raba. na na taso shaibu duk ruwan da ke biyawa ta bagalan suke biyawa ta koha gidan mu ba su zawa in abinci ne su ba mu in sange ne su ba mu sai in raban wani shaushawa su ne ko wani mine ne kenan dai ma'ana a takaice shi wannan abun ma da suke ba mu wani shaushawa da mine ne kenan ma ba alheri bane kenan akwai cuta cikin shi loli ibrahim mai kula da faɗakarwa da aikin rigakafin magunguna ya faɗa kalubale da irin waɗannan bore zai iya shafar aikin nasu. Da mu bamu ba cewa mutanen da ke gare mu in sun kai adadi to ta kasance akwai gidan sauro adadi yadda kowa zai samu. In aka ce ana daga kahi daga shekara zuwa shekara to duk wannan wanda ke cikin wannan 'yan shekarun to a kawo su a su samu wannan magani. Dan duk ciwon da ke alalamta da kahi ake maganin shi to ta kasance mun kawo da shi kwata-kwata. Shin kowace irin hanya hukumomi ke kokarin bi don magance wannan matsalar Rabiu Kana Garba da ke matsayin mataimaki na biyu na da'irar birnin maradi shi rigakafi wani abu ne na kai da kanka ne ake cutar rayuwarka duk abin da zai zo yau ko gidanka ne har in yawa abin da ka yau kama wani watalan wani zai hakuri kuma wata ya samu kenan ina kira ga jama'a maraɗi kowa da kowa ya karbi wannan shaushawa. masu iya magana ke cewa ko ɗiba da zafi bakin shi mansur sani muryar amurka daga maraɗi jamhuriyar nijar. an gaishe kamar sirsani Sani to yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 11 ne na safe da minti 19 karfe 4 kenan na yamma da minti 19 a nigeria Nijar kamar da Chadi wato karfe 3 da minti 19 kenan a Ghana. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafuffukan mu na intanet a voahausa.com murya amurka.com ko kuma a sashen hausa.com domin samun labarai da dumi su yanzu kuma ga shirin noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Jama'a salamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu mu suka ja makon da ya gabata muna duba batun takin zamani da manoma ke ci gaba da kokawa kan tsadarsa da karancinsa a kasar ghana a cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon wakilin hamza adam ya fara da tambayar shugaban manoman kasar Ghana kamar haka. Na kuwa tuntubi shugaban manoma a kasar Ghana Malam Abdulrahman Muhammad a inda na yi masa tambaya ko shin ya suka ji da wannan sanarwa da gwamnati ta fitar ga dai bayanin da ya yi mini. Mun dai san alamari ya yi wuya don saboda abin da yake cikin global wealth batun na duniya ne ba batun kasan ghana kare ba ne saboda shi yanzu fertilizer ya yi wuya a same shi to na biyu ka gani fertilizer nan da muke noma da shi na gaskiya rashin samun organic manure yadda ya kamata ni ya sa because kaga wannan fertilizer eh, inorganic fertilizer nan da muna yi na yana kasi kasan in ka lura da kyau yana kashe kasar nan saboda shi ya bari inda kana sa 5 ba ne cikin laminka kan kai noma wurin na ya kai shekara uku to yanzu in ka sa 5 nan bai yi sai dai ka sa kamar 7 ko 8 kaga wannan ba alheri ba ne amma da suka faɗi haka akwai abubuwa da yawan da ya kamata gwamnati ya sa kai tukuna wannan abu ya faru don saboda ka gani organic manure nan da suke magana nan batun shi yana da wuya kwarai saboda shi in gwamnati na so a mai da hankali cikin wannan to sai dai gwamnati ya taimaka sosai ya sa hannu sosai ya taimaki manoma. kace batun eh, takin eh, gargajiya yana da wuya kwarai ban fahimta ban. Yana da wuyan yi domin yanzu haka an ka duba shi na taki na gargajiyan nan za ka sa ka san ino organic manure in ka doki one bag ko dai mu dai doki dai kamar shi ne ake sawa wa inka yadda agric suka faɗi kenan amma wan sai ka sa ya kai kamar kataku goma ka yi ka samu results nan kamar yadda za ka sa three bags nan to in ka duba kataku goma just for only one, one acre multiply millions of acres how many millions of eh, organic manure ne ya kamata ku produce saboda shi yasa ce yana da wuyar na a matsayin ka na shugaban manoma a kasar Ghana eh, wani shawara kake ganin zaka baiwa gwamnati domin ganin ta cimma wannan manufa na ganin an sarrafa ainihin takin eh, gargajiya a nan kasan Ghana. Mu dai abin da muke gwada ban gwamnati ne kamar ba mu ciya wannan ba domin kagan tun dama organic eh, compost na in za mu yi shi abu biyu ne ya kamata mutane su fahimce. farko abincin da kake nome ciki yana baka lafiya na ke na musan da wannan na biyu kasan nan da kanshi bai mutuwa kamar in ka sa inorganic fertilizer amma ba batun ta wannan bane ya za mu yi mu kai wurin nan shine maganan nan shine muke cewa gwamnati sai ya mika hannu amma in yi gunto hannu to ba za mu yi mutu ko ina ba gara a bai in ka ce gwamnati ya mika hannu eh, me ya abin da kake nufi ya zuba dai ko abin da nake nufi gwamnati ya mika hannu ya sa himma sosai in za a produce or in a organic manure na a produce shi da yawa ya kai manomai amma an yi shi ba zai kai ko ina ba kaga na ce maka kaman inda za ka doki organic fertilizer uku ka sa to wurin nan za ka sa organic eh, manure sai ka sa kaman tender before ka samu resource nan daya sai na yi maka kwatanci kamar ten bags nan da za ka use na base three bags na it means inda za ka use in organic manure one million bags to ya kamata wanda ya zama kamar ten million bags to abin da ya sa nake gwamnati ce ya mika hannu. Wani shawara za ka bai wa manoma yanzu da ake fuskantar matsala na karancin takin zamani? To, a takaice dai mu cikin kokarin mu muna yawo muna gwada ma manomin mu su kamin gwamnati ma ya ce ya fito da abin ga shawara abin ga organic na mun tun fara ma muna educating farmers mu su da kansu su fara suna yin nasu kamin gwamnati ya fito da kowane taimako so mu dai abin da zamu gwada ma manomin mu su yi hankuri su koma kan haka na domin zamani ne ya zo haka na domin babu da karfin shi tunda mu da karfin shi muna son sauki sauki ne in organic na amma saukin na yanzu ba shi ya kamata mu yi abin da za mu yi mu samu mu noma mu samu jinmu. Ba hukuma eh, kulawa da harkar abinci na Majalisar Dukkin Duniya wato United Nations Organization ta bayyana cewa an fuskanci matsala na karancin abinci wato food insecurity a inda mata ce eh, Ghana 3.3 million za su ya ba su samun abinci yanda ya kamata mai gina jiki. Eh, kana ganin wanga matsala da kuke fuskantar ga ya rage production ya rage abincin da kuke nomawa wannan shekara. Kun bai rage ba ya samu kadan domin ka gani kowane abu sakiya yana da wuya domin dama mutanen mu sun saba in organic na a ce za a daga shi abin ga gaba daya a kawo ba zai ba ba amma kuma ina tunani kaman gwamnati abin da zai yi ba wai zai ce kaman ai ko shekara ga suna da subsidized fertilizer da za su ba manomi amma ba zai isa ba ne saboda shi yasa aka ce kamar tunda ba zai isa ba mu produce organic manure mu kara wannan an dai gwamnati ta hannu wannan yiwa da ake gwadawa wallahi ban taba mu mun gansi kasan gana ba. Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban shirin yanzu a madadin shugaban manoman kasar Ghana da kuma wakilin mu a Hamza Adams sai kuma Jule Leathers Gresham da ta taimaka ta hada mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ki sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. Madalla yanzu kuma ga Hanifa da labarai a takaice. a takaicen dakarun Ukraine da na Rasha sun gwamza kazamin fada a kan titi a gabashin birnin Severodonetsk a jiya Litinin yayin da shugaban kasar Ukraine ya ce sojojin Rasha ma na da niyyar kwace muhimmin birnin Zaporizhia na kudu maso gabashin kasar. Halin da ake ciki a Severodonetsk yana canzawa daga sa'a zuwa sa'a a cewar shugaban hukumar birnin Alexander Styrock wanda ya yi magana ta kafar talabijin. Shugaba Volodymyr Zelensky ya ce sojojin Ukraine suna da kowace dama don samun iko a birnin. Koriya ta kudu da Amurka sun gudanar da wani atisayen sama da ya hada da jiragen yaki 20 a yau talata wani abu da ya nuna karfin sojan ƙawancen kasashen biyu a daidai lokacin da ake fargabar Koriya ta Arewa na shirin yin gwajin wani makamin nukiliya Shugaba Joe Biden ya tabbatar da cewa yana nazarin kai ziyara kasar Saudiya, Isra'ila da kuma wasu kasashe a gabas ta tsakiya, inda majiyoyi suka ce suna tunanin ziyarar za ta iya kasancewa a farkon wata mai zuwa. Manazarta sun ce batutuwan da suka shafi kawo ƙarshen yakin Yemen da kuma rage farashin man fetur a duniya su ne za su kasance babban batu. To masu sauraro, da kuma haka muka kawo ƙarshen mu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham da ta ba da umarni da injiniyan mu na yau. Ni ce taku Binta Suleiman Yaro ke maku fatan alheri huta lafiya amma kada ku yi nisa domin shirin yau da gobe na nan tafi.